الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يوم ديغا وطن ذو الهجرة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبوا الآية da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da talatin ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna nan kitabu a hadisul anbiya yau za mu tashi a haddasa abdullahi بن محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أكبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر دقى أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشيل ra'a isa bin maryam rajulan yaktur annabi isa dan maryam alaihi salam ya ga wani mutum yana yin sata fa qala lahu atarakta yace mai shin kai sata ala kalla wallahi allazi la ilaha illa Ya yace ko kaɗan ina ban yi sata ba na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ban yi sata ba fa qala isa sai annabi isa alaihi salam yace amantu billahi wa kazzabtu aini na yi imani da Allah na karyata ido na tun da dai habbawan Allah ya rantse da Allah cewa bai yi sata ba na yi imani da Allah kuma ido na na tsare ta shi ila ido na bai gani daidai ba ina ba gane na yi imani da Allah kila ido na da ya kuskure na tsare ta ido na an gane idan wato idan ya zamanto wato da a ce annabi Isa alaihi salam zai rayu a wannan zamani namu ya zo ya ga dan Najeriya na fata yayi haka ai sai an kwashe dukiyar Najeriya gaba daya <laughs> wato da mutumin ya rantse da Allah kuma annabi Isa alaihi salam ya san darajar Allah da mutumin ya rantse ne da Allah sai ya gaskata mutumin ya karyata idansa an gane wannan ku. barayi nawa ne suke sata kuma su yi rantsuwa ba su yi sata ba نعم حدثنا الهويدي حدثنا سفيان samitu Zuhuri ya يقول Na ji imamu zuhuri yana cewa akbarani ubaidullahi ibn abdullah ji ubaidullahi dan abdullah yana cewa eh, an ibn abbas sami'a umar radiyallahu anhu yaqul daga abdullahi dan abbas cewa ya ji umar dan khattab radiyallahu anhu yana cewa alal minbar hmm. yana kan minbari sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuturuni la tatruni kama adaratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona ku zake da yawa a wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri a wajen yaban isa dan maryam suka ce masa allah suka ce masa dan allah an gane ku to kada ku wuce gona da iri ni ma ka ku ce min allah ni ma ka ku ce min dan allah an gane faɗin wannan magana wuce gona da iri ne a gare ni na'am fa innama ana abdun kawai ni bawa ne فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله فقولوا أنا عبد الله ورسوله kuce ni bawan Allah ne kuma manzansa ne an lura da wannan? to ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana so a saukar da shi matsayin da Allah ya saukar da shi manzo Allah yana ya karantar da sahabbansa da al'umma gaba ɗaya idan ka gani a matsayinka na malami ga wani mutum ya baka matsayin da ya fi karfin naka ka yi sauri ka karya ka karka yadda a matsayinka na malami a ɗaga ka a baka darajar da ya fi karfin in har aka baka darajar da ya fi karfin ka baka yi inkari ba to lalle ka yi kuskure mai girma kuma lalle ka jefa al'umma cikin hallaka annabi isa manzo Allah nan wajen ya hana sahabbansa su ringa yabansa su zake wajen yabansa har su wuce gona da iri irin yadda nasara saboda tsananin san annabi isa suna so su fifita shi akan sauran annabawa sai suka ga idan sun ce annabi isa annabin allah ne ma sun cutar da shi ko sun rage mai daraja an gani, sai dai su ce annabi isa dan allah ne kai annabi isa ma allah ne gaba daya to shi yasa allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kada ku wuce gona da iri a cikin addinin ku ya ahlul kitab kada ku faɗi ga Allah komai sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah kawai almasihu isa dan maryam manzon Allah ne shi wa kalimatuhu alqa ila maryam ruhun min kuma kalmansa ne wanda ya jefa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha intahu ha khairul lakum an gane kada ku ce Allah uku ne ku hannu wannan shi ya fi alkhairi gare ku innamal lahu ilahu wahid kawai Allah abun bauta ne guda ɗaya annabi Isa ba Allah bane shi shi ba dan Allah bane shi misali an gane annabi Isa bawan Allah ne ko manzansa ne shi ma manzan Allah bawan Allah ne ko manzansa ne amma kada mu manta ubudiya ya kaskashi kashi akwai ubudiya, amma akwai ubudiya, khasa akwai ubudiya, khasatul khasa hmm. so da ubudiya amma kowa da kowa ya shiga cikin wannan kowane mutum a duniyan nan gaba ɗaya bawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda hmm. duk wanda ke sambai da kansai za su zo ma Allah mai rahama suna matsayinsu na bayi ne duk duniya gaba ɗaya hatta kiyashi da dabbobi da bishiyoyi da duk wasu halittu za su zo ma Allah ne a matsayin bayi to wannan ana kiran wannan ubudiyya amma kowa da kowa ya shiga akwai ubudiyya khasa shine wato ubudiyya a wanda yake mutumin da yake da wannan sifa yana da wani daraja na musamman a wajen Allah Shi ne daraja ne na musamman domin shi Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da ya bambanta Allah da halitta su halittu kana bauta musu kana ƙara ƙasƙanta? mutum in ya zama to cikakken bawa to yana ƙara zama cikakken wulaƙantacce an gane shi ya sanya idan mutum yana bauta wa ɗan adam wato yana bawa ɗan adam zai ringa neman a 'yan tashi in ma ta hanyar ya biya kuɗi a 'yan tashi kaga kitaba kenan ko kuma mai gidansa ya tausaya masa haka na kawai 'yan tashi ko kuma mai gidan ya alkawari idan na mutu ka zama ɗa kaga wannan ana kiran shi a mudabbar an gane to kaga duk irin wannan gaba ɗaya saboda shi bawa kana ƙara bauta masa kana ƙara ƙasƙanta amma shi Allah ba kana ƙara bauta masa kana ƙara kusanta zuwa gare shi duk sanda mutum ya dage da bautan Allah to a lokacin da yake ƙara kusanta da Allah duk sanda mutum ya nisanci bautan Allah a lokacin da yake ƙara nisanta da Allah an gane wannan ko wa min maƙan zadani akwai akwai wani mawaki da yake cewa daga cikin abin da ya ƙara mini a iya ƙara mun daraja da izza wakistu bi akmusi a ɗau surayya dukuli ta hasa ƙaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad na biya. an gane ku daga cikin abin da ya ƙara mun ainihin daraja da kuma ɗaukaka wakistu bi akmusi a ɗau surayya kuma ina kusa in taka tauraron surayya da maɗankwalin na, shine dukuli ta ta kaulika ya ibadi shine shigana ƙarƙashin maganan Allah ya ibadi shiga na ƙarƙashin maganan Allah da yake cewa ya ibadi wa an sayyarta Ahmad Ali nabiya kuma ka sanya annabi Muhammad ya zama to annabi na an gane wannan ko ashe mutum ya shiga ƙarƙashin maganan Allah ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim to wannan ya kamata ya ƙara ma wani daraja ya ƙara maka wani irin takama da alfahari amma in an ce ka zaman to bawa na dan adam fa kana kaskanta shi yasa ku duba darajar manzo Allah duk darajar sa gaba daya yana matsayin bawan Allah ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kai Allah ma ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wa abudu rabbaka ya ce kal yaqin ka bauta ma ka har mutuwa ya zo maka kenan manzo Allah har yaba duniya bai daina bautan Allah ba an gane wannan ya zama to raji ga sufaye masu ganin cewa akwai wani mataki wanda mutum zai taka a wajen bauta sai ya zama to ya yantu ya yantu ya zama shi ma ya daina bautan Allah kawai duk wani abin da yake haram zai koma halal a gare shi duk abin da yake halal zai koma haram a gare shi to wannan babu wannan mataki a musulunci duk wanda ya shiga wannan mataki to ya zare kanshi ne daga addinin musulunci saboda haka akwai bawan Allah khas akwai ubudiyya khasa shine ake samun mutane wanda suke da suke da jayyid jiddan a makami na imani ko jayyid akwai kuma khasatul khasa sune na musamman wanda yake sune na kololuwa wajen imani sune annabawa su bayan Allah ne na musamman na musamman sosai an gane wanda suna da mumtaz sun kai kololuwa wajen imani to shi manzon Allah ubudiyarsa ya kai kololuwa a cikin ma wanda wanda suke da mukami na ihsan na manzon Allah shine sama sama an gane wannan ko kada ku an ce manzon Allah Allah ya ce shi bawa ne ka nemi ka gwada manzon Allah da kanka duk wanda ya ce da ni da manzan Allah muna da mataki ɗaya a wajen ubudiya ya yi rida an gane wannan ayi wato ubudiya na manzan Allah ya kera naka ɗinsa ba kusa ba ba za a haɗa ba an gane? na'am na'am حدثنا Muhammadu بن مقاتل أخبرنا Abdullah, الله أخبرنا صالح بن حي أن min من أهل خراسان قال للشعبي للي wani mutum daga cikin mutanen Khurasan ya ce wa Imam Sha'abi na'am faqala sha'abi sai sha'abi yace akhbarani abu burda na'am an abi musa al radiyallahu anhu qala qala abi ya bal labari daga abin musa al radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu ya ce. yace idza addaba ar-rajulu amata idan mutum ya ladabtar da baiwansa yana da baiwa an gane in ma sadaka ko baiwa wacce ya siyo a kasuwa ko baiwa wacce aka aura masa idan mutum yana da baiwa an gane sai ya ladabtar da ita ya koya mata karatu na addini ya koya mata ilimi na sana'a ya koya mata tarbiyya fa ahsana ahsana ta'dibaha sai ya kyautata ainihin tarbiyyanta wa allamaha ya karantar da ita addini da kuma rayuwa fa ahsana ta'limaha ya kyautata karantar da ita addini ta san Allah ta san tauhidi ta san ibada ta san mu'amala da sauransu taƙa ha sannan daga baya sai ya yanta wannan baiwa wata ha ya zo ya aure ta kuma kana lahu a ne. yana da lada biyu na matan gani ga ladan tarbiyyar da ya yi mata tana baiwa ya mata tarbiyya ya karantar da ita addini ya koya mata sana'a ya koya mata mu'amala mai kyau ta zamanto mai gaskiya mai cika alƙawari mai riƙe amana mai kaza mai kaza mai kaza an gani sannan kuma sai ya yanta ta ya aure ta yana da lada biyu wai ba ta amana bi isa idan kuma wato mutum yayi imani da annabi isa kamar asalin shi da ba yahude ne shi sai ya zo yayi imani da isa kun san ba yahude ne wanda imanin shi ya tsaya ga annabi musa kawai hmm. ya yi imani da dukkan annabawa kawai gaba ɗaya sai dai annabi isa ne bai yarda da shi ba da annabi muhammad yawa mutumin da ya tsaya yace yayi imani da dukkan annabawa banda annabi Isa da annabi Muhammad wannan shine yahudu na gani wanda kuma yace nayi imani da annabawa gaba daya banda annabi Muhammad amma ya tsaya duk annabawa yayi da su sai ya tsaya kan annabi Isa sunan shi banasari an gani yanzu nasara kristoci sun yi imani da duk annabawan da muka yi da su amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko sannan kuma gashi sai suka canza littafinsu aka samu bible kala-kala wanda asalin bible ya kamata ya zama to injila ne wanda Allah ta'ala ya saukar ga annabi isa alaihi salam amma yanzu wannan bible din baya wakiltar injila a cikin bible din nan akwai kurakurai da yawa a cikinsu akwai ƙari akwai ragi akwai abubuwa da dama akwai manganu masu karo da juna shi ya sanya malamai sun yi bincike an gane sosai dangane da abin da ya shafi wannan akwai rubutun da ibn taymiya yayi dangane da wato ahlul kitab bible yayi ma sunan ne kwanta min yanzu yau aljawabu sahih liman badala dinar dinar masih to kaga wannan yayi shi ne kaman comparative religion ya ɗauko abubuwan da suka faɗa sai ya ɗauko yadda suka samu karo da bible sannan sai amfani da ayon ƙur'ani ko hadisi ya musu raddi an gane ayi. to saboda haka wato musulunci ya yarda da ainihin comparative religion amma ya zama to wanda zai yi shi ya zama mai ilimi ne shi irin shekul islam da militabiya wanda zai karanta bible din ya musu raddi na ilimi ba kamar irin masu comparative religion na wannan zamanin ba su na wannan zamanin wasu suna yin raddi ne ba na ilimi ba an gane wani go sai ga suna rabbi kan jahilci akwai wanda suna bugawa da wani kirista? ana magana kan annabi isa ya ce ai annabi isa ya riga ya mutu an gane ku kuma akwai kuma wanda yake cewa sakon annabi isa kwata-kwata ya tsaya ne kan bani isra'il an gane bai san cewa sakon annabi isa har ya kai wasu garuruwa ba annabi isa ya yi wa'azi a cikin bani isra'il har sakon shi ya wuce bani isra'il shi ya ɗauko aya ne na bible sai kafa musu hujja da shi da annabi isa ke cewa i was not sent but to the lost sheep of israel ni ba aiko ni ba sai zuwa ga batattun tumakin bani isra'ila sai to iya nan aka aiko annabi isa to kuma ga ga ga ainihin da sun nuna annabi isa bayan bani isra'il har ya je ya tura 'yan sako zuwa garin amtakiya ya je ya musu wa'azi gashi mun karanta can suratul yasin wadrib lahum masalan ashabal qarya an gane zuwa dai karshe to saboda haka almuhim dai idan mutum ya yi imani da annabi Isa sannan sai zo yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahu ajrani yana da lada biyu an gane shi ya sanya ina ganin Safiya bintu Huyai radiyallahu anha lokacin da suka samu matsala da ainihin kishiyoyinta suna kai mata gori cewa ita yahudu ya ce an gane to shine manza Allah da ya ji wannan yake cewa kice musu ke kina tare da annabi Musa da annabi Isa su kuma suna tare da waye su suna tare da gunki tunda su asalin sun taso daga bautan gunki ne zuwa musulunci kai tsaye ke kuma kin taso ne yahudanci zuwa musulunci ke kina da lada biyu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum idan mutum ahli kitab ne sai zo yi imani da qur'ani zai samu lada biyu to shi kuma mai bautan gunki dan yayi imani sai zai samu lada daya to shine annabi ya nuna ke ce musu kina tare da annabawan Allah su kuma zura tare da waye to tun daga nan suka daina mata gori an gano wannan ko na'am wala abdu idza taqa rabbahu wa da'a mawaliyahu falahu yawa shi kuma bawa na ana nufin bawa wanda yake karkashin wani yana masa hidima idan ya ji tsoron ubangijinsa ya yi da'a ga iyayen gidansa yana da lada ya ji tsoron ubangiji ya yi da'a ga iyayen gidansa to akwai abubuwan da mutane da yawa ba sani ba akwai mutanen da suke ganin idan wani ya siye ka a matsayin bawa ko kuma an kama ka a fagen fama sai aka ba aka ba wani mutum a matsayin ganima to ka zamanto to bawansa to idan ka zaman to bawansa baka da dama ka gudu akwai wanda zai tunanin ai idan wani idan na zamanto to bawa karkashin wani wallahi guduwa zan yi to a ka'idar musulunci idan ka zamanto to bawa karkashin wani sai ka gudu Allah ta'ala baya karban sallanka baya karban ibadanka sai ka dawo zuwa ga mai gidanka ka roƙe shiga fara. ina fatan gano wannan saboda haka idan an ce mutum na ƙarƙashin bauta haramun ne ya gudu in ya gudu ya saba ma Allah da manzansa an fahimci wannan ko saboda haka bawa idan ya tsoron ubangiji sannan kuma ya yi ɗa'a ga mai gidansa ga iyayen gidansa yana da lada idan kuma ya saba ma iyayen gidansa yana da zunubi in yi da'a ga iyayen gidansa yana da zunubi an fahimci wannan ko to saboda haka a fahimci wannan ba a guduwa sai idan mai gidanka ya yanta ka idan mai gidanka ya yanta ka to kalas to anan wajen ka tu, amma in bai yanta ka ba to dole ne ka zauna a matsayinka na bawa mai gidan nan ba ko kafiri ne ba ko mai gidanka kafiri ne haka za ka zauna ƙarƙashin shi a ƙarƙashin bauta har sai ya yanta ka in ko bai yanta ka ba haka zaka mutu kana bawa to wannan bautan da kake in kayi hakuri akan shi Allah zai baka lada zai iya zama sababin shiganka aljanna ina ba ta lura na'am حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن كبير نعم an wuna abbas radiyallahu anhu wa qala an karbo daga ibn abbas Allah ya kara musu yadda ya ce ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce tumsharuna hufatan uratan gurran za a tashe ku gobe kiyama kuna huntaye in an ce huntu wanda bai da takalmi za ku tashi gobe kiyama ba ku da takalma kuna huntaye gurran ba ku da kaciya kuma sun magana a uratan ko ku fatan kuna huntaye uratan kuna tsirara gurran sannan kuma kuna ainihin wato ba ku da kaciya matsara eh sannan zai karanta kama ba badana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta haka zamu mayar da su wadan alaina alƙawari ne akan mu inna kunna fa'ilin lalle mun kasance masu aikatawa har ma akwai sanda Aisha radiyallahu anha take tambaya to ya lalla. ka ce za a tashi mutane kuntaye rara ko marasa kaciya to maza da mata gaba ɗaya a haɗe annabi ce ya ce aisha al'amarin ya wuce wannan al'amarin ya fi ƙarfin wai mutum ya tsaya kallon al'auran wani wannan rana an gane bala'i ya yi bala'i tashin hankali ya kai tashin hankali ba zai yi ka yi tunanin kallon al'auran wani ba gaga ga wani na sha'awan kallon al'auran wani to hankali ya kwance shi ina ba gane wannan idan ana barin wuta ta ko idan ana barin wuta bala'i na bala'i kai za ka yi tunanin wani tsirara ne za ka yi wannan tunanin ba za ka yi sha'awan wata mace ba zai yiwu ba to tashin kiyama fa Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar da za ka ga ita mai shayarwa za ta shagalta daga ɗanta ta jefar da shi kaga mutane suna maye alhali su ba maye suke ba azaban Allah ne ya tsanani azaban Allah in ya kai intaha mace mai ciki za ta haihu kafin lokaci kuma ta haihu ta gudu ta faɗan to a irin wannan lokaci ne ake sai a kalli al'auran wani ba zai yiwu ba an gane wannan ko na'am fa awwalu man yuksa ibrahim farkon wanda za a tufatar da shi a cikin annabawa annabi ibrahim bayan kowa an tashe shi tsarara to annabi ibrahim za a fara sanya wa tufafi manzan mu ba ya nuna annabi ibrahim ya fi manzan mu kenan an gani? yan akalani suka ce to kaga wannan hadisun ya fifita annabi ibrahim akan manzo sallallahu alaihi don an ce annabi ibrahim na da wani siffa guda daya wanda sauran manzanni ba su da shi to idan kuma sauran manzanni suna da siffa talatin ko biyar da haka wanda shi ba shi da shi ba an fahimci wannan aiki yana yi wa kaga wani mutum yana da wani siffa guda ɗaya amma kuma sauran mutane sun fi shi a sauran siffofi wannan abu ne mai yiwuwa kaga annabi ibrahim shi ne farkon wanda za a ci fatar amma manzan allah ne farkon mai shiga aljanna an fara ci fatar da kai amma ba kai ne farkon shiga aljanna ba yaya annabi shi ne farkon mai ceto an fara ci fatar da kai amma idan mutane suka zo wajen ka suna neman cin arziki ka je ka yi magana da Allah ba za ka iya dumfarin Allah ba manzan Allah ne Allah ya ba wannan mukami zai iya dumfarin Allah ya zo ya nemi ceto annabi shine shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya shine shugaban mutanen farko da karshe gaba ɗaya wala fakar kuma a gare shi ne tuta na yabo yake an babu wani annabi annabi adam ne ko wanda yake ƙasa da shi face yana karkashin tutan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah shi ne farkon wanda zai fara daga kasa ya fito ya fito wala fakar allura ai kuma manzan Allah an aiko sauran annabawa zuwa ga mutanen su kawai amma shi an aiko shi zuwa ga duniya ga baki daya to ka duba yanzu da wannan sifa na cewa an fara tifatar da shi da wa'annan abubuwan da na ambata yaya eh to kaga sai mutane kawai sai mutum ya manta sai ɗauko wannan guda ɗayan kawai ce to ai gashi nan an fifita annabi ibrahim akan kaza to wannan fifiko akan guda ɗaya baya nuna fifiko a dunkule a dunkule gaba ɗaya manzo Allah ya fi annabawa gaba ɗaya daraja amma zai iya kowane annabi akwai abin da Allah ya san daga shi da shi wanda bai ba sauran annabawa ba an gano wannan kaga annabi Isa ga irin abin da Allah ya bashi. na warkar da matattu a rayar da matattu da izinin Allah da warkar da makafi da kutare da guragu da izinin Allah hmm. wanda wannan sifa ya fi bayyana ga annabi Musa fiye da sauran annabawa shi kuma annabi Musa siffa na ainihin ya jefa sanda ya haɗe duk abin da masu sihiri suka yi da kuma sauran abubuwan da ya bashi ya fi bayyana ga annabi Musa fiye da sauran annabawa ko kowane annaba ko amma kuma a wajen daraja akwai annabawa da yawa da suka fi wasu annabawa daraja haka jirgu da saboda haka a ma. man yi kusa ibrahim farkon wanda za a tufatar da shi annabi ibrahim a.s. sun mai yukhazu bi rijalin min ashabi sannan za a yi riko da wasu mazaje daga cikin sahabbai na za ta yamin wa za ta shimal a yi gefen dama da su da gefen hagu wato ma'ana an yi hanyar wutar jihar jahannama da su in ka ji an ce an yi gefen dama da mutum ko gefen hagu an yi hanyar jahannama don manzan Allah ya taba zana wani zane aibo hmm. sai zana wani dogon zane to a gefen zanen gefen dama sai zana wasu tsananin zanuka gefen hagu ma ya zana wasu tsananin zanuka sai ce ba sahabbai kun ga wannan dogon zanen sabili shine hanya ta sannan gefen dama da gefen hagu subul wa ala kulli sabili min ha yadda yad'u ilaiha akan kowane hanya daga ciki akwai shedan mai kira zuwa gare shi yana nufin ma'abuta bid'a da kuma san rai kaga nan wajen in an ce wato an ingiza mutum gefen dama ko an ingiza mutum gefen hagu to an ingiza shi hanyar hallaka jahannama na'am an gane to za a kama wasu mazaje daga cikin sahabbai na wato a ingiza su gefen dama da kuma gefen hagu na fa ashabi Sace ya Allah sahabbai na ne ya Allah a tausa ya sahabbai na ne fa sai a ce innahum lan yazalu murtaddina ala aqabihim lalle su ba su gushe ba suna ridda akan diga digan su faraktahum tun san da ka rabu da su hmm. kai ka san su ne a matsayin sahabban ga ko to lalle su ba su gushe ba suna yin ridda akan diga digan su suna masu komawa akan diga digan su suna rabuwa da musulunci منذ فارقتهم تنسى لك رب دسو fa qulu kama qala al-abd salih Sai alayhi salam kamar yanda bawa nagari annabi isa alayhi salam ya faɗa wa kuntu alaihim shahidan ma don fihim na kasance a gare su mai shaida matsar ina cikinsu ya Allah sai in ce ya Allah ina shaida ga na, matsar ina cikinsu alamma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim amma lokacin da ka dauke lokacin da ka daga ni sama falamma qabatta ni ila sama lokacin da ka karbe ni zuwa sama kunta anta raqib alaihim ka kasance kai ne mai kulawa da su kai ne mai lura da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma ya Allah kai mai shaida ne akan komai in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk idan har kai musu azaba ya Allah su ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ka gafarta musu to lalle kai mabuwayi ne mai hikima kaga wannan hadisi Ƴan shi'a suna kafa hujja da shi akan cewa ai dama mun ce bayan annabi ya yi wafaki sahabbai za su yi ridda to ga hadisi ya tabbata karara cewa hum lam yazalu murtaddina ala mun منذ farastahum lalle su ba su gushe ba suna masu ridda suna masu juyawa akan diga digan su sun san da karabu rabu da su kaga she bayan annabi ya rabu da sahabbai suna kai ridda kana ga gano wannan to sai ka ce wa ɗan shi'a to su waye suka yi riddan ga yamun su sai ce ma abubakar suka je to aliyu ba sai ce ai ban da shi sai ce to shi ma ban da abubakar ina ba gane sai ce da abubakar sun ce to me yasa ka ce da abubakar sai ce saboda abubakar ya kwace ainihin shugabanci wajen aliyu wane ne ba aliyu shugabanci da abubakar ya kwace waye shi kuma tsakaninka da Allah kai dan shi'a da zaran mutum shugaba ne sai na kwace mai shugabanci zan yi ridda ai wannan akwai kidahumanci da rashin fahimta ai gaya idan mutum shugaba ne sai na kwace mai shugabanci gaya a ce na zan fasiki ko to ballantana abubakar bai kwace shugabanci wajen kowa ba bayan manzan Allah ya rasu babu wanda ya fi cancanta ya zama shugaba kamar wa abubakar daga abubakar sai wa sai umar daga umar sai wa sai usman daga usman sai wa sai aliyu wa'annan su ne kula fa'ur rashidun maganar cewa wai bayan manzo Allah ya rasu ga wanda ya fi dacewa ya zama shugaba sai a kwace babu wani nasi akan hankariya ne yana daga cikin ƙarya na shi'a yana daga cikin kirkira na shi'a ba su da nasi na ƙur'ani ko na hadisi ina ba gane wannan to yan shi'a sun kafa hujja da wannan wannan dai hadisi bai ambaci sunan sahabban ba yau wadan shi'a in ya ambaci suna kai ma sai ka ambaci sunan sahabban da yake so ya ci an gano wannan sahabban da kake so kayan za yi ridda kayan da ali bin abi ɗari zai yi ridda kayan da abdullahi bin Abba zai yi ridda kayan da bilal zai yi ridda kayan da bigidar zai yi ridda in shiya suna son bigidar suna son abu zarar gifari suna son ali bin abi ɗari suna son hassan da husaini to su ma shin sun kai ridda zai ce a'a ai ba zai wace sun yi ridda me yasa sai ai an ce al-Hasan wal Hussein sayyida shababi ahli janna Hassan da Hussein su ne shugaban zagaman samariyan aljanna to ai manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya ce ma wayannan su Abubakar da Umar Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa kaza wa kaza annabi ya ce din suna a cikin aljanna to su kuma me zaka ce akan nan wajen saka su ma in kana magana wai albishir ne yadda aka yi ma hassan da hussein albishir an yi ma abubakar albishir da umar da usman fiye ma da yadda aka yi ma abubakar da umar a fiye ma da yadda aka yi ma hassan da hussein na fatan gani akwai hadisai da dama da manzan allah ya nuna mana darajar abubakar a kan dukkan sauran sahabbai kaga farko dai mutanen da suka halarci yakin badar gabaki ɗayan su an musu albishir da aljanna abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki ko sannan kuma mutanen da suka halarci bai'atu ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tasa shajara hmm. annabi ya ce duk mutumin da aka yi mubaya'a da shi karkashin bishiya Allah ya yarda da shi ba zai shiga wuta ba har abada to su dubu ɗaya dari hudu da ‘yan kai abubakar na ciki umar na ciki usman lokacin shi ne wanda manzo Allah ya aika dai ya je karɓo sako a can makka amma shi ma manzan Allah ya sa shi daga cikin aljanna ɗin duka to kaga akwai hanyoyi da dama wanda aka yi ma'aubakar albishi da aljanna da umar da usman da sauransu kuma suna daga cikin wasabiquna al-awwaluna walansuwa al-muhajirin wal ansar bihi sanin bi ihsan an anhum suna daga cikin la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna kun gane wannan ai to karkashin wannan kenan duk wanda ya halarci yakin badar sun kasance su 300 ne da 13 ko da 14 duk yan aljanna ne sannan wanda suka halarci yakin bai asar duwan su 1400 da yan kai yan aljanna ne sannan sabiquna al-awwaluna su kuma suna da yawan gaske su yan aljanna ne sannan muhajirun da ansar gaba daya lil fuqara'i muhajirin allazina ukhriju min diyarihim da kuma wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim duka gaba daya aljanna ne ko ba gaba qur'ani ya faɗa manzo Allah ya faɗa to tunda dai wa'annan an ce aljanna ne kenan dole ne ya zama to wa'annan da aka ce sun yi ridda kenan ba wa'annan bane ina ba san gane wannan dole sai dai a nemo wasu yanzu annabi ya ce abubakar fil janna sai kuma ya zama to daga cikin wanda zai ridda umar fil janna sai ya zama to daga cikin wanda zai ridda to tun da dai hadisin bai ambata ba bai ambaci suna ba ya ce ne za a samu daga cikin wasu daga cikin sahabbai wanda za su juya a kan diga digansu to mun tabbatar ba abubakar ba ne ba umar ba ne ba usman ba ne ba aliyu ba ne idan ka ce abubakar ne ba aliyu zai shiga hassan da hussein za su shiga tun da dai hadisin bai ambaci suna ba shi ya sanya yan khawarij da yake su makiya ahlul bait ne suka ce wanda ya fi cancanta da shiga wuta Aliyu bin abi talib su yan khawarij suna ta aliyu bin abi talib suna cewa babu wanda ya fi cancanta da wannan hadisi sai aliyu da tawagan shi wa iyaz wannan magana ta yi muni an gane wannan ko to kaga dan khawarij yana ganin ma aliyu ne da tawagan shi su kuma shi a suka ce su suna ganin hasan da husaini ne mu zai muka ce babu ɗaya daga cikin wayannan dukkan wayannan wanda aka ambata duka su yan aljanna ne kuma muna da dalilai mutawatirai da suka tabbatar da cewa yan aljanna ne ina ba san gane wannan to su wane ne ake nufi da wayannan nam qala muhammad bin yusuf qala muhammad bin yusuf al-farabri eh muhammad bin yusuf al-farabri ya ce nam zukira ana abi abdullah an ambata daga abi abdullahi an kubai an kabisa ala humul murtadduna allazina taddu ala adi abi bakr sune masu ridda wa'anda suka yi ridda a zamanin abubakar radiyallahu an faqatalahum abubakar radiyallahu an sai abubakar ya yake dan abubakar ya yake ashabul ridda kuma yanzu na abubakar ya yake wanda suka yi ridda bayan manzo Allah ya rasu an samu mutane da dama kaga musailama al-kazzab ai yana tare da manzan Allah ai ya rayu da manzan Allah ko sannan kuma akwai ƙabilansa banu halifa wannan ƙabila mutanen musailama ne to bayan manzan Allah ya rasu sai musailama ya yi da'awan annabta kaga duk wanda ya yi da'awan annabta ai ya yi ridda to musailama ya yi ridda to da musailama ya yi ridda to ƙabilansa sai ƙabilanci ya kama su su ma suna so su zamanto annabawa suna so su zamanto kamar yadda aka samu annabawa cikin banu hashim su ma a samu annabawa cikin su sai su ma suka goyi bayan musailama suka ce banu hashim suna da annabi su ma suna da annabi su banu hanifa to kabila kabila ɗaya ɗungurungun suka goyi bayan musailama su ne kabilan banu hanifa a lokacin nan abubakar ya tura musu da saƙo su tuba zuwa ga allah su janye daga ra'ayin ba su janye ba abubakar ya yake su kaga wa'annan mutane ashabun ridda ne saboda sun yi da'awan musailama annabi ne kuma wa'annan mutane suna raye zamanin annabi suna raye zamanin annabi bayan annabi ya rasu sai suka yi ridda shine abubakar ya yake su yan kaɗan suka dawo musulunci an gane wannan ayi to shine shi ainihin ƙabisa yake cewa su ne wa'anda suka yi ridda a zamanin abubakar wasu kuma daga cikin suka hana zakka shi ma abubakar ya ce wallahi zai yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya yarda zai yi sallah amma sun ce lokacin da annabi yake raye su suna ba shi zakka amma da annabi ya rasu su ba za su ba shi ba ba kowa zakka ba suka ce Allah ya ce wa annabi ne khudh min amwalihim sadaqa ne mm. ka karbi ka karbi zakka daga dukiyarsu karbi zakka saka to manzan Allah wanda aka ce karbi zaka ya rasu ba za su ba Abubakar ba shi ne Abubakar ya ce wallahi la ufarriqanna la uqati la uqatilanna man farraqa bayna salat wa zaka. Hmm. wallahi da sandu zan yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zaka. Allah ya ce wa salata wa atu zakata duk wanda ya raba sai na yake shi to wannan shine wasu malamai suka fassara amma akwai fassarori wajen guda shidda idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu yi karin bayani idan an ce lokaci ya yi wanda zai nuna mana cewa wayannan sahabban da ake magana ba wai sahabban manzon Allah wayannan sahabban su Abubakar su Umar su Usman ba an gane da kuma duk masu goyen bayan su wayannan bayan Allah da duk wayanda suke tare da su ba su ake nufi ba insha Allah Allah shi kai za mu tsaya da wani so lokaci na'am zagaya neman taimako an ce za a zagaya neman taimako duk da karancin mutane saboda ruwan da aka yi mutane yan kaɗan suka zo amma duk da haka a haka za a nemi taimako Allah ta'ala ya sa albarka ga abin da aka samu insha Allah a taimaka da sabilillah